afutoka afoto kabene kwese Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah yadamtowana fa huwa mubtadi fa yabid amul fa yabid amul wani da wanke Qur'ana po andi ayala ma nan famna yam tagasa wala nabi sanan wanda yutun zamana poa ndanna moronda nan wil nan para sunna zaka nimsi wa qad hadira ma nyakra mana nabi yam tagasa fa so kanje la fonye kadisa mana waya ya murbo gonde mutoro nyaka mana woto ngomne ngom nabi yamele fobe ngom yelle eh ngomi na biyamire fubi muri yele tonga muri ngomuri yelle na biyamna tunti kidi te na fomi na biyamla ana somi sara fata na biyamma kibale kabanga de bala eske wala runo runa mama hawe zinikani yetima mdika hadisi na fami yiri imamul bukhari yiri imam ibn hazm damma imam muslim damma imam abi dawud damma imam nasa'i damma imam imam tirmizi damma imam abu dawud damma yetima na famu hadisi yiri ba maram ya tun fagir kami ana sombe mi lenguzugi mbawo ya mbawo ya hungu zima ma nye tin nan dika disan fama ba mala mawa dina handi wotonu wa adibumpa kelli tona na wale kiri amtaka sin banga da nadaka panga nsi tigum dina yela fatim bi tonu tunma al itiba ya pobu wa kisi sena abdala bin masuri yungu wuluguda gon poga yati adinu ittiba'un labtida dina ya pogo bo kayan fo yedipani nyi wa wala dina pogo donc yi eh, tũwẽnnaam segl sõngo asẽnna maala ah, yɛmba yaa tɩ wẽnnaam sẽnna maana segl sõngo wala ayub siktiyaani sẽn wilgda a gom pʋga tɩ wẽnnaam sãn dat ra sãnga ne segl sõngo wẽnnaam sẽn na n dat raoa ne baak neere yaa tɩ wẽnnaam sẽnna maana segl sõngo t'a paam sũnmr maana zoan tũuda ãn pam sũnmre zen n faam n sũnna maan zoa wẽnd sãn sak fo dũni malã n wa kis ayubu ayub siktiyaani a yɩn wilgda a ti izara aitu rajula min ahli sunna mama ayubu sikhtiyani mam san kenin kenin kenin intin tin sunumuri fake annama ra'aitu ba'da ashabi rasulillah sallallahu alaihi wasallam ya wayin yanda nabiya mabwai sahab sanna bala gaframan da wul unwulu imaja hin yitoto yin wengi ibi wengi bam fajil ka alu sunna wal jama'a lawana bam dikala wotoni eh imamin gomi tun ya sunna lama labi bin ba ne ba ta ba sunna ya yula am soka ya mwe ya tumi ya yuli ya tuma sunna kasulwe kasulie kawala ne na taba in clear ne de yiki ne ba powa aiwa te kana dia ma in yibu sunna an talawani bala suya fa jiri kape e ba hanan sore sura zagala awatun ba hada tor atala tor ne de hin yibra an ta dadda ma be gautu e ya mangi wala bwe bwe na yele tabliga ya ana sawani na kam muhammad ibn ibyasir kandahalawila indiya wa wai nyama lebenge bondo wa ya ana somwani na ha mbawmwe ka amalul gulam la la torika tu tijaniya ana somwani na ahmadu tijaje yule menga ahmadu tijani ha algeri biya mama nabiyama mana ne biya kum lo logor podin higile wa yum tula kwa bagala pihinu la biyo ndo miskin kanga bika woto la la, la kadiriya wodo ana somwani na ya abdul kadir jilani we to muhammad eh, la sunna do ko ye maama tɔgr soaba ko sunna sũnna ko ye maama sob yʋʋra hey tags yɩ sõma ned ka sunna ka ibn taimiya ka muhammad ibn abdul abdulwahabi ka imam ibn kayimi shamsudinu zahabi ka bãmba ye la yaana soaba mohamadu rasulullah sallallahu wa wasallam wa fa ngo mo tiyo sunna lambi ben zaba ne ba tawa an bin ka sunna ne ba fa ye sunna fa an do musu gange mi ka lem ya bi ramne kuli ga vude tita bibe ko ko luno buda ma da gomi suna ya aka yuri ina ma ya tuma yi tifa hanka wannan zama han bibi kanu faka suna mun we uh-uh. suna ya ya fomo da wani tom fo tuma zemsin alquran tuma zemsin biya ma wani tuma ya ba fa hanka wa wakane fa balu suna mun fa bala bwen suna mun wani ma na fajil kab sigal songo wani fiye mun na dina wani wamba kan da dina aiwa wani eh, ya fur fajil kab sunu mun ma eh, lilla eh, mukajimata woto ya mukadimata la woto ne ednan po da mabisa sẽn mawdula ni d ka mi yãmb pʋʋda sã fa kell la 40 bɩ kole tõe vẽntɛɛre a n pa wʋm ye yarame masha allah wẽnna maan segl sõngo lela nong taama biisi goatã wẽnnaam kd rẽng taoog dɛmma ya de sãamdãmba d kar sãamdãmb n dẽng taoore sɛg wẽnnaam ne tawhiida koɛɛ wẽna malg b rẽng taoore imam ahmad wan doo ma ona ona y ben sel tɩ ninsi wa wẽna dɩka biisã n taasb yaoogã pʋga wẽna dɩka biisã n taasb yaoogã pʋga wẽna kɩ sõngom goble kala yaoogã pʋg zin zĩn kelgdẽ tɩ qur'ana wuluga tɩ ned sẽn wa n maan kaalem yaa wẽnnaam nin-sõngo wã bɩ a yaoogã pʋg t'a pʋʋrẽ na ma yõod n kelmda yʋʋr yĩnga n yãbda yʋʋr yĩnga aywa la malɛka rãmbã sẽn na n yika yɩ tɩ zĩnd n kelge fo pʋʋrẽ dãmbã sẽn gom fo yelle ã n yik yĩndi la yẽ qaumi yalamun bima gafara li rabbi wa jaalani min almukramin linyemi na naama yooga pʋgẽ yaa n kũmd yem nimbaalga yẽ tɩ yaa leeta yaa mam kõngre qawmi yaalamun mam zãma sãn da mim lame mam pʋʋlendame sãn da mim lame bɩma gafara li rabbi ne mam soaba wẽnnaam sẽn yaaf mam zunubu rãmbã wa jaala li min almukramina n waoo maam n lag maam ne nimbɛda yãmb da ka n saam yusu da ka yãb ye wẽnna kɩs tun kiidbã n deng tɔr yã silaam yelma biisa yem naam alhaal kãngã pʋga wẽnna baasã tõnd me baak neere wẽnna vɩɩm tõnd na a diinã wẽnna wã baas n na a diinã kafaji tumfaji ni mimi tin nambasam ya woto bika woto in nambasam shi'ina am abaina et saki ya boto et kasaki ya boto lila bahi ila yeba la tombora na ile tidani idali fama hon wa kuteru namba zaman kan kin zamanu toa fonu win nama a gumta bemi yawo bala tebra yawo bala tebra do yem sa wa vima pokto win nama da sigal songo ila ba fajila win nama ya da labora walla atilgam atilgam de yam na nim ne seben san bo ta yada ya nimba tek teka ntenye ne ta kishin wenna a adin bi tabun yarda da bobi yinga a adin bi tabun ni ni jeri yinga abadan ba maram be nim ba lo po ebe ye ebe nim ba lo po don fa san vi be wo to wenna am yarda ye ba la fuzuli ran tiran ti yida nan ma la won tun so wenna am yarma e ba le den bi ni wa ya ke nyora nketi mele dan pian tabawa eh sana yi ga man kalam kani kan bi lu bala tun na yi salamihi ra po kani bika wuto irkalenia irkale na kwe sa, la mwenna nengwa ya bi mwenye tuwa inna lana la akhirata wal ula fasambi tuni winna nugu tatola folebe la har sa winna nuke ketan tatola lilla nere nutun faji ya ton na bana sab yarda wenna am yarda nye bala pa goma wana mana faji kab shagal songo wana vi mun na dina wana wamba hun na dina lilla n'o ta mabisi e kan kanga irin wannan tentabil fa irin wannan ta ta bilfa rilla a korun bilba da ratna karin liman ta dosi wannan sakul lowar pori ina mi sai wala qur'ana hin de gotono wa qur'ana azada sai wala boy rin to dem kibai akota kibar kanga kizalika tani mutum bi afon qur'ana goma ya qur'an yatahaddas an al madi wal hadir wal mustaqbal hun lori qur'ana gomna yelli. cetin na mbe qur'ana gomna yelle hon wati bewo qur'ana ma wana a gomna yelle yampani yella donc eh, tomina zia bili fu nge wala kasu rin tode ma pokon bilifu wanda msako loro pore yak wanda min sunga yemure so ba wanda mun ko kiwol wala qur'ana poa irge fawaida min si hon be enwa ai wati deken tetaba wanda msako loro pore la tona tetaba e eh, qur'ana kaso ma ya wusu lazina no tunda nan tetaba ya wẽnnaam min sunu ya yaa mweli patabule pa taabore tɩ bõn t'a hakim tɩ t'a ana soba a la hakim rilati ya lukumanu la hakim saglsa sẽn wa sẽn wala qur'ana pʋga yẽ ma tẽngre led sẽn na n zĩnd n tẽ taaba d le ni ne wẽnnaam sẽn pʋɩ n kõ tʋnɔ tɩ dɩk n pʋɩ taaba wẽnnaam sakl loogr poore no ta taamã biise wala rɩng to da ma wẽnnaam sẽn me n kõ tõnda yãmb sã wala qur'ana a atwen wani kiswa atwen wani histoire ne buhun dingu in yi rebel damma ye totaba tun wani mahalaka ba ya bonyo don bibeni ton talgun sugo